الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 a wannan unguwa mai albarka unguwan na'ibawa a jihar kano a wannan mu'assasa tsohuwar mu'assasa mai albarka mu'assasa sa'id bin musayyab a wannan unguwa ta na'ibawa da ke ƙarƙashin gudanarwa ta ɗaya daga cikin malamai masu da'awa kuma ɗalibin ilimi zakakuran matasa da muke da suna na sunna a wannan gari na kano don malam hamza da aka fi saninsa da hamza na ibawa allah ya yi albarka a wannan wuri kuma allah ya albarka wa ɗaliban wannan wuri da malaman wannan wuri da masu gudanar da wannan wuri gaba ɗaya. kamar yadda ya yi ta bayanansa ƙauna ce ta sa yake faɗan abin da ya ga dama abin da kuma ya ji hankalinsa ya kwanta a kai fatanmu dai mamatanmu cikin malamanmu da iyayenmu da yan uwanmu da suka rasu Allah ya fi musu lansa huta wanda suke raye kuma Allah da kare mana su ya tsare mana su kuma ya ba mu kyakkyawan cikawa abinda ake tsammanta mana Allah ya samu fa haka wanda kuma muke da shi na laifuffuka a wajen Allah da kurakurai wanda mutane ba su sani ba muna fatan Allah ya yafe mana na zo wannan masallaci ne da wannan makaranta da wannan mu'assasa saboda ziyara gare ku iyayena mata saboda na ji labarin ku da himma da kuke da shi da kuma munasaba ta a karuwa da aka samu ko za a samu a wannan wuri insha Allah na ga ya kamata a wannan yammaci mu zo mu tattauna da ku akan abubuwan da za su yi amfanin mu Allah ya sa muna da rabo duniya da lahira da wanda suke nan cikin masallaci da wanda suke waje gaba ɗaya ina magana ne da ku da na tsaye da na zaune duka ina magana da ku sunan ta ku kula da 'ya'yanku shine kawai sunanta ku kula da 'ya'yanku idan na ce ku kula da 'ya'yanku ina so ne muku bayani cewa zamani ya canja fitintinu sun yi yawa al'umma ta shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah duk wacce Allah ya jarabe ta da haihuwa to ta gode wa Allah amma akwai aiki a gabanta wacce bata haihu ba take budurwa za ta yi aure za ta haihu kina yin aure babban burinki a farkon Shigan ki gidan miji Allah ya baki zuri'a ta gari haka iyaye ma suke gaya miki to yau wannan zuri'a ta gari din samun zuri'a ta gari din wato sai an yi da gaske kana yi shedan na yin nasa abu na biyu abin tausayi ya ku iyaye na mata galiban 'ya'yan da muke haifansu mutuwa muke mutumin bar su ki tuna yau ‘ya'yan da kika ƙyanƙyashe kika tara Allah ya zo ya jarrabe ki su lalace mazan ko mata so duk wacce bata ma yi aure ba tun yanzu ta kama addu'a ta kama roƙon Allah ɗan abin da Ubangiji ya ƙadarta mata za ta samu na zuri'a Allah ya tsare mata zuri'ata. ta ko kun san cewa 'ya'yan mutum suna zamantowa sababin da zai shiga aljanna ko kun san cewa 'ya'yan mutum kuma suna zama sababin da za su shigar da shi wuta zan fara da aya da Allah yake faɗa cikin surat tahrim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ Shidadun. la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan ayar yawanci an santa an haddace ta ana ta karanta dare da rana amma abin da yake dauke a cikin ayan shine ne kun da kai imani ku kiyaye kawukanku da iyalinku ɗanki iyalinki ne ɗiyarki iyalinki ce da mai aure da mara aure duk wannan ayar ta shafe ku ku kiyaye kanku da 'ya'yanku da ku daga wata wuta wanda wannan wuta makamashin da yake hura wannan wutan mutane ne da aljanu da duwatsu mutane ne da duwatsu mutane ake zabga mata ta ta ruruwa kamar yadda kike wa wuta kara ko auduga ta ruru ita wannan wutar abin itacen da ke hura ta ɗan adam da duwatsu a ta zabga mata duwatsu tana ta ruruwa tana ta hauhawa Allah ya ce ku kiyaye kar a jefa ku a cikin wannan wutar Allah ya yi wannan wuta tanadi alaiha mala'ikatun ghiladun shidad akwai mala'iku manya-manya masu kauri masu tsanani ba sa saba wa Allah abinda Allah ya ce su yi da an ce su jefa ki jefa ki za su yi suna aikata duk abin da Allah ya ce su yi malamai sun yi bayanin wai yaya wutar jahannamin nan take ciki yaya take ni kamar ta kin san kankana kin taba yanka kankana kin ga kankana ai za ga tana da yaya ko kowanne yana cikin gidansa to haka wuta wutar jahannama take a haɗe kowa iya cikin ɗakinsa ba wanda yake takura wani kowa shi kaɗai zai ta ɗanɗana azabarsa hajiya ki tuno ƴar uwarki da ta rasu tuno mahaifiyarki da ta rasu tuno ƙanwarki da ta rasu tuno babanki tuno yayanki tuno makocinki tuno mijinki yau waɗannan da nake lissafa muku fa su kan ta suɓuce musu sun riga sun tafi in an tafi a sa'a alhamdulillah in kuma ba a tafi a sa'a ba dai an shiga uku Shi shine nake so yau in ceci kaina in cece ki mu ceci yayanmu in kin lura in kika duba kankana zaka kowane ɗan kankana a cikin gidansa yake ba wanda zai shiga gidan wani to haka kowa yake cikin ɗakinsa da gidansa a cikin wutar jahannama azabar safa daban azabar rana daban azabar dare daban haka ya zo a nasi kuma azabar gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta jiya ta gobe ta gata ta fi ta kaza kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab Allah ce dan adam idan ya shiga cikin wuta ya ƙone fatar ta ƙone ya zama gawayi baki kirin baddalnahum juludan ghairaha sai mu canja musu wata fata ba wannan fatar ba sun ƙone sun zama ƙurmus Allah zai sake sawa a daɗa busa musu wani sabon nama da ruwa a jikinsu da sabon fata Allah ya ce mala'iku ku daɗa zabga su a ciki liyazuqul adab to Allah ce ya kwanda kai imani ku kiyaye kawukan ku? wacce jahannama bai kone ba babu shi na farko yaya za mu kiyaye 'ya'yanmu mu kula da tarbiyyansu na farko ya zama banza? duk wanda ya ɗauki yadda ba ta da tarbiyya duk wanda ya auri yadda ba ta da addini duk wadda ta bari ɗanta ya je ya auro gata-gata nan ne to an kashe tarbiyya a wannan zuri'ar gaba daya sai kuma wani abin da Allah yi ke ke kokari ki zama matar kirki wanda za a yi sha'awar ki a so ki ana rububi a kanki yar wani za ka aura a masha Allah alhamdulillah ai wannan yarinya ba ma jinta yarinya ce mai mutunci yarinya ce mai addini yarinya ce mai zuwa makaranta yarinya ce mai kunya yarinya ce mai kamala yarinya ce ba yar duniya ba yarinya ce mai daraja mai matsayi ki sama wa kanki matsayi da daraja tun kafin ki shiga gidan mijinki don da ke ake kafa tubalin samar da 'ya'yan kwarai 'ya'yan arziki sannan kuma 'ya'yan da za su samu gidan aljanna ya ce tun daga zaben mata wace mata ka zaɓa ke ma da ke nake ba kina son 'ya'yan kwarai ba wani mijin kika zaɓa wanda ta riga ta zurma ta faɗa ta yi aurenta da daɗi ko ba daɗi Allah kiyaye hanya Allah gyara zama Allah ba da haƙurin zama amma duk yadda ba ta yi aure ba ina gaya miki wallahi karki wa kanki gaggawa ki nutsu ki karatun ta nutsu ki tabbatar da abokin zaman da zaki aura aboki ne da zai rike ki ku shiga aljanna tare da ke da 'ya'yanku amma wanga zance nawa ba shi yau 'yan mata suka damu da shi ba na'am ai in kin ji ana cewa a zaɓi mutumin kirki mai addini to an zo masallaci ne ko makaranta abin da ya dame ku yau 'yan matan zamani wayewa ne ɗaya waye yake da shi waye mai kaza ba abin da ɗaukan hankalinku irin abin duniya wata a yaudare ta da abin duniya ta fada cikin wahala wata ta auri wani mutum miloniya miloniya mai kuɗi ta ce wallahi malam ba na jin daɗin kuɗin nan na ƙwammace da a gidan kara nake kwance na kwammace da gidan ƙasa nake kwance in samu mijin da zai so ni ya ƙaunace ni ya faranta min rai in na shiga damuwa ya san na damu ba mijin da zai zo yana duka na yana wulakanta ni yana tozarta iyayena ban amfana da dukiyarsa ba inuwar giginya na nesa ka kashaki wasu dai can a nesa da matan banza da karuwai da 'ya'yan iska da shaidanu da mutanen waɗanda 'yan asha su suke cin moriyarsa ba dai ba me ya kai ki saboda idan ki ya rufe yau da an zo neman ki abinda uwar da ta haife ki ma take sa ido akai nawa ya fara baki me yake baki babban masifar da ta damu yau iyaye mata me aka tara wa yarta kafin aure ta da haka duk wanda zai rinka zuwa hira ko ya nuna yana neman ta in baya hidima to a kare yake wallahi wani shekara da shekaru ya yana ta bauta yana hidima shi yasa kullum ina ga ɗalibai ku daina dogon neman aure duk wanda ya je ya ɗauko kankanar da bata nuna ba ya ce zai saye ta ya sha jira kuma ba mamaki ba shi zai saye ta ba wani ne zai saye ta bayan ta gama nuna an daɗe ana neman ta shekara da shekaru da wani mai maiko ya zo kawai sai aka canja da shi ake labari saboda me abin da ya dame ku me abin duniya ne me abin duniya shi ne dame ku yana da kaza da kaza kafin fa a tambayi addinin mutum da ɗabi'arsa da tarbiyarsa kuɗinsa ake tambaya kasuwarsa ake tambaya albashinsa ake tambaya motar da ke hawa ake tambaya rigar da yake sawa ake tambaya shi yasa sun gane ku sai suke yaudara ku da riguna sun gane ku sai suke yaudara ku da motocin ƙarya sun gane ku sai suke muku ƙarya wallahi akwai wanda aka zo aka yi aurensa a garin nan aka yi wannan aka kashe kuɗi aka yi kaza aka yi kaza sai da aka gama komai za a zo a kai amarya aka ce ina za a kai amarya ya ce a ɗan saurare ni kaɗan in takaice miki zance babu gidan haya iska ce kawai gidan da zai kai ta aka buga aka buga babu kin san me ya faru kudin da za a je a kama din ne aka kashe su akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ƙaryar banza aike da yake kaza ce kullum aka baki cak cak cak cak cak aikin ki kenan sai dai ya zo ya lallaba ya zo ya ɗauko aron mota sai ya zo ya ɗauke ta sai je can ya biya musu hotel ya yi ƙaryar sun tafi katsina ko sun tafi suna nan cikin kano ya je kwana biyu da uku da ita in ya gaji sai wullo ta ya dawo da ita gida but sai ya ce ya yi tafiya ai bai dawo ba ya je wuri kaza haka yi ta jan su daga ƙarshe iyaye suka ga za a yi wa ciki a titi idan mace ta auri mara addini ta auri makaryaci ta auri maha'inci mayaudari sai ta girba abin da ta yi gashi nan muna gani dare da rana kullum kuka ake wayyo Allah na shiga uku wayyo Allah ne yasu wayyo Allah mijina wayyo Allah malam ya mun kaza kullum kuka saboda da aka zo auren ba a sa Allah a ciki ba duk auren da aka yi shi ba a sa Allah ba to kuma wallahi sai an girba ba dai abin duniya ba ne wani zai baki dan ya sai yake ya bayar ya ce sayan ke da kuɗi wani sha'awar ki yake ba son ki yake ba kin san akwai mai son ki akwai mai sha'awar ki wani gangan jikin ki na budurcin ne yake gani da haka da ya kammala da ke ya biya bukata shi ya tsallaka ya tafi amma mai son ki ko da daɗi ko ba daɗi ya ci moriyarki da ciwo da larura da menene zai rike ki ya sa manzo Allah ce idza atakum man tardauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa to ku aura masa yarku in ba ku yaka ba za ku samu da fitina da fasadi a bayan ƙasa mata in kuna so gidanku ya kyau ku zaɓi abin da annabi ya zaɓa muku ku zaɓi mutum mai addini ku zaɓi mutum mai tsoron Allah ko yana da wadata da rufin asiri ba a ce karka aure wanda bai da wadata ba mai wadata ba amma yana da addini me amfanin mai wadata da yana da wadata amma kuma ɗan giya ne me amfanin mai wadata yana da wadata amma ɗan luwaɗi ne wata ta ce wallahi malam da idona na kama shi a falo na yana luwaɗi da namiji wata ce wallahi sai share wata shida wallahi bai waiwaice ni a shimfiɗa ba ya fi sha'awar maza akan mata amma yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza duka wannan karatun mata ba su biya gane shi ba ba addini wata ta ce tun da ya aure ta ta dubura yake neman ta ita ta ce ba ma san da yake yarinta ta ce ta ɗauka haka ake yi ashe mutumin banza ne matsafi ne me yasa ba su yi bincike ba lokacin da za su aurar da ita to irin wannan maza tarkace in kuka aura dole sai ya yi tasiri akan lalacewar tarbiyya da lalacewar rayuwar 'ya'yanku da haka duk wanda yake so ya samu gida na kwarai 'ya'yan kwarai da za a shirya su samu gidan aljanna to a yi zaɓi na kwarai ke ki zaɓi mijin kwarai shi ma ya zaɓi matar kwarai ke kuma da ke nake ɗanki in zai yi aure ki shiga ki fita ki tsaya ki buɗe ido sosai ki taimake shi kada sha'awa ta ɗauki hankalinsa ya je ɗauko matar da za ta gasa ki ta gasa shi gaya miki gaskiya gabar magana ta biyu Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala mahallu shahid da kuɗi da 'ya'ya kwalliya ce ta rayuwar duniya na'am tabbas 'ya'ya ado ne 'ya'ya kwalliya ne amma wani 'ya'yan waɗanne irin 'ya'ya ne suke ado suke kwalliya ne ga mutum al'auladu ƙurratu a'yunil aba su ‘ya'ya su ne farin rai na iyaye in an samu ɗan arziki ɗan kirki ki dage da addu'a kada Allah ya jarabe ki da ɗan da zaki haifa ya ta sa ki kuka ko shekaran jiya wata mata ta zo min da 'ya'yanta ta ce malam ga su nan kuka take ta ce ban san sau nawa suke sani kuka ba ta ce malam ba san su taimake ni ba malam ba san in ce su bari su bari ba malam ni na haife su ko ni ko ubansu ba wanda isa ya ce musu daina ta ce laifi na malam ba da shi ni uwarsu ce ni talaka ce ubansu karfinsa ya kare baya iya daukan nauyinsu baya iya musu kaza baya iya musu kaza daka umarni a gidan nan baya biyuwa yaran unguwa abokanai su suke ba su umarni malam mukan kwana da yunwa amma yaron mu ya je wanke shadda ya karya hula ya saka gilashi ya shiga gari mu kuma muna neman abin da za mu ci a gidan nan mu kwana da yunwa ta ce malam ga karya kana taɓa shi zai buɗe baki ba karya sun haɗe min baki malam ka taimake ni ni kaina na rasa ya zan yi da ita ya zan yi da yara na ta wa'azi na ta wa'azi na ta gargadi na ta faɗa na ce Allah sa ku karɓa ku yi albarka dan duk ɗan da bai bi uwarsa ba ba zai taɓa ganin alheri a rayuwarsa ba duk yadda ba ta bi uwarta ba ki ji da kyau ba za ki taɓa samun abin da ke so a rayuwarki ba duk ɗan da bai bi iyayensa ba albarka da alheri kam sai dai ya ji ana yi a wani wuri da ka ku koya wa 'ya'yanku ladabi da biyayya ku koya musu sanin girman ku da darajar ku da kiman irin 'ya'yan da suke biyayya 'ya'yan da suke da tausayi 'ya'yan da suke da jin kai irin waɗannan 'ya'yan su ne qurratu waje Allah ne lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Allah ne lil muttaqina imama to wallahi shi kin dangi da addu'a karki manta annabin Allah Allah ya jarabe shi da ba na kwarai ba annabi nuh dan sai fandare ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya ɗana zo ka shiga cikin wannan jirgi don mu tafi tudun mun tsira kar ka zama cikin kafirai yana son ɗan nan gaya miki wallahi dan sai sai ga annabi nuhu yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ka tafi baba zan hau ga can wani dutse shi zan je in hau ruwan dufanan nan bai isa ce ni ba qala la asima al-yawma min amri allahi illa man rahim yace ya kai dana ba wani dan da ya isa yau ya samu shamaki da kariya tsakaninsa da wannan ruwa na dufana sai wanda Allah ya mai rahama yayi yaron na ya kebe shi Ba hala bai na mawj fa fakana min al nan sai ga igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakanin dan da uban fa min al kawai Allah ya ce sai gashi an nitsar da shi ya zama cikin nutsatsu ya halaka amma duk da haka malama tsakanin uba da ɗa sai ga annabi nuhu ya daga hannu yana addu'a ya ubangiji innabni min ahli وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا رب دانا ينا شيء يالينا كما القورن كغسكياني يا الله كي كفكوا إيا حكونتي كيني سركين سراكونا الله يجاو أن نبنوه كني قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه amalun gairu sale wannan yaron baya cikin iyalanka mun cire shi in ji Allah saboda ya aikata aiki ba na kwarai ba to wallahi ina gaya miki hajiya in baki kula da tarbiyyar da yake da ɗanki ba kina kallon sa a kiyama zai shiga wuta ki shiga aljanna ko ta shiga wuta ki shiga aljanna to irin wannan ɗa da ya zama mai ɗabi'a irin ta 'yan wuta yaya idan ka mutu a kabarin ka zai maka aikin alheri da za samu sadaka jariya i kai maka lada babu shi sa na ce da ke ki kula da 'ya'yanki Allah ce da shi fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun kar ka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai inni izuka an takuna min al ina maka wa'azi ya kai nuhu kar ka zama cikin jahilai sai ya tsorita قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما bihi لي به tagfirli wa تغفر لي a kun من khasirin قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ya ubangiji na tuba ina neman afuwanka in ba kai min rahama ka ji kaina ba zan kasance cikin wanda suka yi asara ya haƙura da ɗan in ba ki da gaske ba sai ki haifi barawo in baki dage da addu'a ba sai ki haifi dan fashi da makami in baki dage da addu'a ba za ki haifi dan luhadi in baki dage da addu'a ba za ki haifi wacce take mai neman mata mace mai neman mata yar uwanta in baki dage ba za ki haifi mazinaciya ta ta tara miki yanzu zina in baki dace ba za ki je ki haifi matar da take fitinanniya mai bala'i a cikin al'umma ba girin girin ba ce mai na yi aure na yi ciki na haihu na yi ciki na haihu na yi naƙuda na haihu ana ta jera 'ya'ya ana ta tara 'ya'ya ana ta tara 'ya'ya ana ta tara 'ya'ya wani shiri aka yi na tarbiyyantar da 'ya'yan nan dan wannan zamani da islamiyya ba ke ki tura shi ya je ba diyar wannan zamani da za ta kwana tana danna waya ba sallah asubahi ba zikiri ba gaida uwa ba gaida uba iyaye mata yau suna mana kuka da yawa za ka haifi yarinya ta zo a gabanka ta zama budurwa duk yarinyar da ta kai kirjinta ya daga ita ma ta zama kamar uwarta ba isa ba ta umarni ba ƙawayenta su ne abokanin shawararta ba uwarta ce abokin shawararta ba ai ita ma ta girma wata ce ta yi, he eh, al'ada ce muna yi kowa ma yana yi ma'ana uwarta tana al'ada ai ita ma tana al'ada ba dai girma bane ai ita ma girma ya zo mata wata cewa ta yi ke mama ba kya ganewa ke mama baki fahimci rayuwa ba ke mama baki gane ba mama baki gane ba yar wannan zamani yar shekara sha uku sha hudu sha biyar ta mai da uwarta yar ƙauye ta mai da uwarta ba gidajiya ta yaudari uwarta ta je ta yi tsiya ta yi ha'inci a hana ta fita ta yi ƙarya da makaranta ta fita a hana ta bin ƙawaye ta yi ƙarya da zuwa gidan biki ta tafi gidan ƙawaye yarinya ƙarama yau ba ta kai shekara ashirin ba sai ki ta iya lesbian ta iya neman mata wannan bala'i yau da ya sauka a cikin iyaye mata mace ta nemi yar uwarta mace da masifar da ake zina namiji mace yanzu bala'in shine mata ke neman junansu mata wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haɗo ku da ubangiji wallahi kuna zuwa da sabon zunubin da mutanen dama ba san da shi ba da ciki ake ɗauka a yi ta kaza yanzu an samu ci gaba a sha kwaya ba za a ɗau ciki ba da wannan ake yi to yanzu mata mace za ta je da yar uwarta mace duk abin da namiji yake yi wa mace wata mace za ta iya yi mata me ake nema ba biyan bukata ba to da yar uwarta mace za ta yi kuma wannan masifa yau a cikin gidajen ini gidan yini gidan biki a nan ake tallata muku harkar neman matan nan wani ya ce wallahi malam yau kusan shekara guda matata ba ta kula ne, na yi na yi neme ta shimfiɗa ina ba ta shi take ba ta shiga ƙungiyar neman mata malama tana da inda ake biya mata buƙatar ta malama yau shi za ta saurari miji haka suke faɗa yau shi za ka tsaya namiji ya wulaƙanta ka a yanzu ga hanyoyi nan da dama masu yin wannan abun 'ya'yan waye 'ya'yan ku ne yanzu haka za mu zuba ido mu haifa mu kyankyashe su lalace mu haifa mu kyankyashe su lalace mu haifa mu kyankyashe su lalace kuma bari ga gaya wani abu duk yarinyar da ta dandane wannan fitinar wala ba ta iya zaman aure wallahi ba ta iya zaman aure ai bi zai yi waye ta waye idan ta ya buɗe harka ake malam da ƙungiyoyi manya-manya har kuɗi ake biyan su malam yaushe za saurari wani mijinta ki kula da ɗiyarki a addu'a nan duk wanda yake so Allah ya bashi ɗa na ƙwarai na arziki rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil na imama duk lokacin da kika tashi zaki addu'a karki manta da wannan addu'a dan wallahi samun 'ya'yan kwarai 'ya'yan da za su faranta miki 'ya'yan da ki ji daɗi a rayuwa 'ya'yan da zaki kwanta a kabari su biki da lada ba su biki da bala'i ba dole sai kin dage da addu'a musamman a wannan zamani da yake cike da bala'i da fitina Allah ya baku umarni ya ku iyaye na mata annabin rahama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kina ji na da ke nake kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya ɗora masa ai ban aure ba ai za ki aure bayan shekara biyu uku nan sai kin zama mai kiwo duk 'ya'yan da kika haifa wallahi shi Allah ya tambaye ki a gaban kiyama in kwaya ɗaya ne in kwaya biyu ne ki bar yarki ta lalace ki bar ɗanki ya lalace ko ki mai da shi mutumin kirki ko ki kula da su ko ki sa su a makaranta ko ba ki sa su a makaranta ba shedan yana da makarantarsa da yake sa su daman ko ku jawo su zo su yi addini ko kuma shaidan ya sa su a makarantarsa babu abin da ke tarmin da hankali a garin nan wato fitina wato dirar da aka ce ana biki a unguwa idan ka ga mata 'yan mata 'ya'ya musulmi irin shigar da suke yi wannan abun yana gigita ne ba kaɗan ba ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama tsiraici na kecire ne kowa sai ta nuna ita ita ce wallahi wata yarinya da na ganta irin shigar da ta yi wato kamar za ta tsinke ta matse da ƙyar cikin tafiya yakal yakal na ce wannan kafar ma gaba ɗaya ba ta saboda ta sa kayan ya gama matse ta mak kuma ga ta malama siririya a bushe yadda kika san atishawa aka yi ta fito ku dai in za a yi biki ba abin da kuke gani illa shedan wata fa uwa ce fa matar aure ce niki niki in kin ga shigar da ta yi ta cire hijabin ta saka wani kaya a matsi ga kugun ga wane ne wal iyazu billahi tarkace komai a waje kuma ba mamaki tana da wata ya budurwa kin isa ke ce mata ta sa hijabi kin isa kin zo kina rawa gaban masu piano kin zo kina rawa gaban 'yan dj kin isa ki ce wa 'yarki wai wai ta bi Allah ke kin bi Allah ai baki ba ba fasad zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas kula da 'ya'yanku manzo Allah ya ce kowa mai kiwo ne akan ku kuma wallahi sai an tambaye shi akan abin da aka dora mai kiwo jama'a a lahira ko abu guda biyu ne ko dai hasanat ko sayyi'at kyawawan ayyuka da mutum zai girba ko kuma munanan ayyuka da ya shuka a duniya shi ma ya girba malamai suka ce fal aba'u wal ummahatu yantafi'una bi salahil aulad uwa da uba suna amfanuwa idan 'ya'yansu sun gyaru in kika gyara ɗanki in kika gyara ɗiyarki in kika kula da 'ya'yanki za ki ci moriyar gyaruwarsu salaharsu kasancewarsu 'ya'yan arziki 'ya'yan kwarai, zai miki amfani in ku kika bari suka lalace wallahi sai kin girba abin da kika aikata da ke nake yanzu ba da ubansa nake ba ke da ke nake da ke nake magana tambayar da Allah zai yi wa uban daban tambayar da ke ma zai miki daban haka kuma in mutum ya bari ɗansa ya lalace to kuma sai ya girba Allah ya ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma yace wa kana abuhuma salih fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik yace wa ma fa'altu wa amri dalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra a cikin suratul kamar yadda ɗa yana iya amfani da idan ubansa na kwarai ne to ɗa yana iya cin moriyar ubansa to kai ke ki zama ta kware saboda 'ya'yanki ma ko bayan kin mutu za su ci moriyar ki to ya za ki bari 'ya'yanki su lalace su zamto na bayan su ba su ci moriyar su ba Iyaye na mata ina tunatar da ku hadisin Imam muslim hadisi sahihi mazala ce idan matal insan in qata amaluhu illa min talatin in mutum ya mutu duk aikinsa gaba ɗaya kafe ya tsaya sai abu guda uku in kika mutu in na mutu in ya mutu in suka mutu kowa in ya mutu komai nasa tsayawa yake cat abubuwa guda uku ne suke ci gaba da gudana sadakacin jariya sadaka mai gudana duk abin da mutum ya yi shuka ya tafi ya bari na alheri zai ci gaba da gudana kamar ya gina masallaci sadaka jariya ya tona rijiya sadaka jariya ya gina makaranta sadaka jariya ya ɗauki nauyin yara marayu ya taimaka musu ga ilimi sadaka jariya ya yi wani abin da mutane za su amfana ya gyara hanya sadaka jariya ya gina kwata sadaka jariya au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum ya bayar ya yi ta karantar da mutane aka yi ta amfanuwa da ilimin ko da ku matarsa ce ko da ku iya 'ya'yansa ne ko da ku almajiransa ne ko da 'yan garinsa ne ko da 'yan lardinsu ne 'yan jiharsa ne in dai mutum ya yi ilimi ya karantar da ilimi to zai ci gaba da cin moriyar iliminsa ko da yana kwance a kabari wannan sai yake nuna miki muhimmancin ki mai da ɗanki ya yi ƙoƙari ya yi karatu ya yi ilimi don ya zama alheri a cikin al'umma ya samu ke ma ki samu an waladun salihun ya lahu annabi ya ce ko da salihi kin ji waladun salih shine wanda nake ta nema tun ɗazu ɗa salihi ɗiya saliha yar kirki yar arziki yar albarka yar masha Allah tabarakallah haihuwa ba a sha wahalar naƙuda ba amma a wannan zamanin duk wacce ta kuskura bata mai da hankali ba wajen kulawa da 'ya'yanta ba ba lalle su zama to miki walar salih ba yanzu 'ya'yan da suke zuwa suna burmawa mutane wuka a cikinsu 'ya'yan wa ba 'ya'yan mutane ba ne 'ya'yan da suke sace mutane suke kidnapping ba 'ya'yan wasu ba ne ‘ya'yan da suke shan wiwi, ‘ya'yan da suke barayi, ‘ya'yan da suke shiga unguwa su yi wawura da takwabi su tsare-tsare, ‘ya'yan da suke shaye-shaye ‘ya’yan da suke zina ‘ya’yan da suke rafin mata ‘ya’yan da suke waiwai, duk ba 'ya'yan wasu ba ne, ina jiya miki tsoro hajiya kada ya zama diyarki kada ya zama ɗanki ne. yanzu wani yake gaya mai ce malam an yanzu lalacewa ta kai ga magana shan wiwi shan kayan maye riƙin makami har 'yan mata yanzu suna yi yarinya mace budurwa tana iya zuwa ta sha abin sha ta bugu a buge wani aboki na ci malamai masu da'awa ya ce malam da kaina na zauna da wata yarinya wai 'yan daba ce ita na ce mace 'yan daba ya ce kwarai ya ce wallahi da kanta take gaya min cewa don da ta sha ta bugu da uwarta da ubanta gudu suke yi a gidan ta ce wallahi idan ta ɗauko makami da takwabi da gariyo ba abin da ta duk abin da ya zo gabanta wallahi za ta sare shi ta ce masa ta kai ta sha kai wa ubanta farmaki saboda ta shiga maza zinakan daman ta yadda ke akuya haka take yi a sha kwaya a yi komai kuma tana raye a cikin mutane ta ce ai malam in muka sha wannan abu ba wanda muke gani ya ce na mata wa'azi na mata wa'azi na mata wa'azi sai hawaye ina uwar ina uban an yi ta gadarar tara 'ya'ya ba haushe ba fulatani sai haihuwa a ta tara 'ya'ya a ta musamman inda kishiya a gida ana kishi wallahi tallahi ta yi bakwai ni ma wallahi sai na sha biyar don yi kaza sai an yi kaza wai mu duk yanzu mazaje a gidajenmu. wai mu dole wai sai dai a tara mana yaya wai kawai mataka ita abin da ta dole sai ka riga ta mutuwa ka mutu ta ci gado ki tara uban yaya ki ci gida da matakka ta tara yaya da yawa wane nata wane nata to fa ji take yi fa gidan fa ita ne baka da mulki baka isa ba sai a ce wai sai ka fara lallaba ta shine alfaharinku shine ku kawai ba wai na yi alfahari ɗana ya haddace alkur'ani ba ba na yi alfahari ɗana ya gama jami'a ya yi digiri lafiya ba ba na yi alfahari ɗiyata alhamdulillah namiji bai taɓa saninta ba yanzu yau saboda lalacewar 'ya'ya mata lalacewa daga ɗaukan amarya fa ake lalata yarinya daga daukan amarya kun zama arha abu mai ciwo daga ɗaukan amarya samari za su yi wub da ita su wuce da ita wata daga zuwa gidan yini ta je aka a shaye-shaye maza suka je suka bata abin sha dan lemu da yake ya ce jaraban biya suka je suka bata wani lemu ashe akwai maganin bacci a ciki ta sha ta ƙoshi ta yana nik tana zaune a gurin ta fara ɓangarewa inda ka san ta sha giya sai bacci daga nan suka ɗauke ta sai da suka lalata ta tana jin ana barna da ita amma wallahi ƙwaya ce ta kashe ta ba za ta iya ƙara ba ba za ta iya tura mutum ba sai da suka gama lalata suka tafi suka batta kuma ta ɗauki ciki kuma uwarta ta kawo ta kemis wai a zuban mata da cikin ina ba ku shawara kamar haka a gurguje na farko ku roƙi Allah Allah ba ku zuri'a amma saliha rabbi habli minas salihina ki dage da wannan addu'ar in za ki roƙi Allah ya baki ɗa to Allah ka bani ɗa salihi shine ɗan da za ka iya kula da shi zan muka alheri annabi zakariya da ya zo addu'a ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a wannan duk addu'a ce ta neman 'ya'ya salihai idan har annabin Allah annabi zakariya zai ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya bashi zuri'a saliha ya ce innaka sami'u du'a ni na kamata in kwanta a bacci da haka yana daga cikin abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa mutum na tagomashi ya taimake shi a rayuwa ya ba shi kwarai ya ba shi ainihin wato a wato ya'ya salai sannan wani lokacin mutane suna da wata ɗabi'a in ana cewa an lalace sai a rinka kyaman ya'ya mata duk wannan bayanin da nake muku na lalacewa ba ya'ya mata kaɗai ba ne, ya'ya maza ma suna lalacewa kawai dai ita ya mace nata ne fi fitowa fili lallai ina baki shawara ya ke uwa yarki da Allah ya hore miki rike ta sau da kafa in hadda za a hada da kunnuwa da hanci ma duk ki rike ta gaba daya abinda nake nufi shiganta da ficenta kin sani magana in tura ta gidan biki je ki gari kaza ki wakilce ni an daina yi yanzu maganan wani kaninki ya zo ya dauki yarki budurwa mu je wuri kaza an daina yi ba a yi mu tafi tare ba magana kanina ne ba magana yayana ne babu kawai na rantse muku da Allah in kuka yi wasa za a yi muku abin da ba za ku iya kuka ba bakin ciki sai ya kashe ku ko kanin ta uwa ɗaya uba ɗaya ko yayanta kawai da munzalin girmanta ya zo a shiga tsakaninta da maza yau a ƙasar nan mun samu kes yaro ƙarami yana neman ƙanwarsa an samu kes yaro yana zuwa yana refin ƙanwarsa ƙarama kuma yana lalata da ita kuma ba ta faɗa wa uwarta ya koya mata so ba aminci ba cewa ne kowa mutumin banza ba amma sa ki bibiya ki lura in kin yadda in ba ki yadda ba kuma duniya za ta gaya miki Allah tabaraka wa ta'ala cikin kulawarsa da ya zo ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ya sai ya raba masa ya ba shi 'ya'ya mata ya ba shi maza kaɗan sai ba shi 'ya'ya matan su ne suka girma ashe ya mace alheri ne ashe ya mace albarka ne amma a wannan zamanin sai kin yi da gaske ni zan iya ce miki kusan tarbiyyar ya mace a yau ya fi wahala akan tarbiyyar ɗa namiji tana da ƙawaye tana da son duniya tana da son kwalliya tana da son ta ji daɗi tana da son kaza kuma idan lokacinta ya kai ji za ta yi aibu ne in ba ta yi wannan abun ba tana zuwa makaranta ta ga ƙawayenta suna riƙe manya-manyan wayoyi ke kuma kuna fama da masara a gidanku kuna fama da kuɗin makarantarta kuma kin bari tana kawance da 'ya'yan manya dole ta bi hanyar da za ta samu wannan babbar waya ta rike ita ma a ganta a gari tana nunawa ko da kuwa mutuncin ta za ta bayar musamman idan ya haɗu da cewa baki ma tarbiya ba daga nan nake jan kunnen iyaye mata ku daina kwaɗayi ku daina kwaɗayi ku daina kwaɗayi ku daina bani ana yaudarar 'ya'yanku mata da wayoyi yanzu yau hanyar da ake bi ana lalata 'ya'ya mata waya idan yaro yana so ya lalata budurwa sai sai waya mai kyau sai ya bata in ya bata wayan nan to dalili ne ta yi mai da'a ko da daɗi ko ba daɗi A ah, ya bata wayan da ubanta baya iya riƙe ta ya bata wayan da uwarta bata iya riƙewa in ya neme ta za ta ki zuwa ga wuraren lalata da wayar da ya sai mata zai kira ce ce zo wuri kaza ina son ganin ki minti biyu uku hudu biyar shida ta zo wajensa sau nawa yarki za ta tafi ta tafi unguwa ne ta tafi ɗakin saurayi din da ya je awa biyu awa uku da ita a wani guri ya kammala da ita ya bata na kashewa ta dawo zancen ki ya kare me yasa baki dasa mata aƙida ba a cikin zuciyarta kika sa mata tsoron Allah kin sa mata tsoron ki ne kuskuren da kuke wajen tarbiyya sai ku sa ta ji tsoron ku ba wai su ji tsoron Allah ba da sa mata tsoron Allah ta yadda ko kina nan ko ba kina nan ba za ta saba Allah ba ta kawo muku wayoyi ku daina in wani ya zo yana neman yarin ya ɗauko waya mai tsada ba ta ku ce masa Allah saka maka da alkhairi sai an nemi izinin ubanta Allah saka maka da alkhairi shekarunta bai kai ta rike wannan wayar ba Allah saka maka da alkhairi mun gode da kauna da ake yi ubanta ya je sai mata mai arha daidai karfinsa ta riƙe wayar ubanta shi ya fi alfahari akan ta riƙe wayar saurayi saboda lalacewar ku yau akwai yarinyar da duk shekarar duniya ko wata shida sai saurayi ya canja mata waya akwai wadda ba ta iya rayuwa sai ta riƙe waya mai tsada yau bala'in waya ya zama muku masifa a yi zina da ku a baku waya a yi zina a ɗauke ku a tafi da ku wasu rarrika saboda waya a yi kaza har wani kwamedi ake yi cewa wai yanzu in kana son yarinya wace yanzu yanzu idan kana so kawai saman mata waya a kwali ka bata duk abin da kake so za ta yi maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil dan uwana musulmi da karshe abin da zan tsaya kai shine ina muku wasiya a matsayin ku na mata ku rike addini addinin musulunci shine gatan ku rinka zuwa makaranta duk inda ake islamiyya ki je ko mijinki baya so ki je don hakkinki ne ki samu ilimi ko ya karantar da ke ku dage da kulawa da mutuncinku kak ku bari mutuncinku ya zuba namiji dan yaudara ne namiji mayaudari ne sai wanda Allah ya kubatar babban burin namiji yaya zai lalata ki idan ya lalata ki guduwa yake yi shi sharrin namiji in kika bari ya taba hannunki ya riƙe ya ji daɗi to a ransa zai ji a ah, ashe in wani ma ya zo zaki ba shi dama kenan zai ce ba yadda yau tunda ya miki kin yadda ba zai yadda soyayya ta sa kika yi masa ba zai ɗauka wani ma yana sai ya tsallaka kuma ya je ya wata wani yana ba da labari ya ce shi kaɗai ya lalata mace ta fi ɗari da hamsin shi kaɗai wannan alfahari yake cikin abokanan shi ɗari da hamsin ha to ai saboda matan gasu arha ku kare mutuncin ku ko a makaranta ko a kasuwa ko a gidan yini ko a makota ko a bokone ku kare mutuncin ku ku tuna Allah yana kallon ku ki tsare budurcin ki yi ki gama lafiya Allah ya baki mijin kwarai a kai ki gidan mijinki wani dan adam bai taba taba hannunki ba ku yi hakuri da rayuwa wacce take gidan wadata Allah sa albarka wacce take gidan talauci haka Allah ya ga dama na na Fatima ma ta yi hakuri da talauci wacce ta fi ki matsayi ta fi ki daraja abinda Allah ya hore mun zan saka iyayena suka bani Allah sa mai albarka wanda ban samu ba na yi haƙuri kar bari a baki abun duniya dan alalata ki masu mazaje ku bi mazajen ku. wannan rayuwar ba za ta taɓa yin daɗi ba idan baki bi mijinki ba ku daina saba wa mazajen ku manzo Allah ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani yayi wa wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda haƙƙi da yake kai na mijinta a kanta rayuwar aure mai daɗi shine a wa miji da'a ku daina biye waɗanda suke ziga ku wai namiji bai isa ba wallahi namiji ya isa ai tun da cinki da shan ki, da rigarki da suturarki da ɗan kwalinki da ki, da kaza ki, yana hannunsa aiko ya isa ai tun da aka ce Allah ya ce ki bi shi aiko dole ki bi shi ko da ma da kirki yi haƙuri ke ki soke nauyin Allah akan mai gidanki ki bi shi a kiyama in ya so kya bi shi bashi ba wai ke a bi ki bashi ba ku kula da 'ya'yanku ku matso da su kusa da ku da mazan da matan kar ku bari 'ya'yan unguwa su lalata muku yaya kar ku bari a makarantu a lalata muku 'ya'ya ku san da wa da wa 'ya'yanku suke kawance da wace duk yadda kika ga mai yawan buɗe ido ne da zare ido da waye kar ki bari yarki ta ƙawance da ita ki rike ta fab ta inda za ta dai kin sani magana ki tura yarki ta je ta kwana a wani guri baki sani ba bata taso ba magana za a yi tafiya da kawaye za a je a kwana biyu uku a wani guri bata taso ba a yanzu dai a wannan zamani a'a ki kula in kin yi wannan to za ki yi rayuwa mai daɗi ki samu 'ya'yan da za su kula da ke kafin ki mutu su kula da ke bayan kin mutu su kula da ke don haka daga ƙarshe ina ce da ke ki kula da 'ya'yanki Allah mana afuwa Allah samu cika da imani zan dakata a nan saboda kun san mu muna can nesa ko kuma kuna nan kun fi kusa da makka aiko E, eh, mu muna gadon kai ne can ƙarshen kano ta baya abinda na faɗan daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko jubara ce Allah ya mana afuwa Allah albarkace ku kamar yadda ku zo wannan wuri kuma kamar yadda kuka taru a wannan wuri Allah ubangiji ya mai da ku gidajen ku lafiya abinda na faɗa wata bata ji daɗi ba ta yi haƙuri wallahi ni ban san ma kowa ba dama a cikin ku <laughs> na faɗi dai abinda Allah ya sanar da ni saboda na ga wata tun da na zauna wallahi a turbine take in muka haɗe kamar ba ta san abin da nake faɗa Allah ya baki haƙuri eh na gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh